fa'i unaya ma honesty dandi ma'ana da hausa cangawa a ƙasar dandi wannan kalmar yaren canganci ne kabilar cangawa da suka girka birnin gaya amma yau kaɗan suke cangawan da ke iya yin wannan yaren a cewar yakuba foma mai garin tunuga kabilu da a cikin tunuga kyangawa sun kawo da zama da mun ka tashi mun iske hausa na ake sai mun ka bi hausa amma yanzu a samu ko mutum goma daga yin yaren kyanganci garin gaba bushi Dalilai da dama suka haddasa wannan yanayin a cewar Alhaji Haruna Hanci mai koyar da wasannin gargajiya a Gaya harshen Cangawa ba su da yawa a cikin harsunan da ake samu a Gaya. An samu sanwayawa da zabarmawa da Hausawa da suka zo na kowa yana yarensa. Gaskiya ne Cangawa ne suka kafa Gaya amma ba su da yawa kamar sanwayawa da suke magana da zabarmanci. Wannan ne ya sanya yaren Cangawa ya ɓace. Akwai wuya a samu mutum hudu za su iya yi maka wannan yaren na canga. A cikin ɗaiɗaikun mutanen da ke yaren canganci akwai Adamu Cice Bengu biyo bayan 'yan uwansa abokansa sun kalubalance shi sai ya yi zuciya ya je Najeriya wajen kakanninsa inda ya koyo yaren canganci. a lokacin nan na yi zuciya na bar gida na tafi koyon wannan abun sai da na daɗe cikin kasace na hita kasaci na koma na taibani na ɗauki waɗannan abubuwan ga kaina na da gida aka yi taro na kyangawa garin bananan ne na fara nuna shi amma ni ba zan koya ma 'ya'yana ba Wannan yaren ta kayu ya bata ɓatar fuskar ganuwa da ɓangaren tarihin gida a cewar Alhaji Haruna hanci Ba iya ganewa yaya mutum zai bari yarensa ya kumce masa da har ba iya magana da yaren bacewa al'ada ne. A yau babu bacange mai shekara saba'in a nan gaya da yake iya yi maka yare na canga. Ko ana son a farfado da wannan yare a bane da ba zai yi ba. Hukumar UNESCO ta nuna harsuna albarkatun al'adu ne na bil'adama. Wannan harsunan da ke taɓata harsuna ne da ke da kalmomi da ba kasafai ake samu ba, kuma idan ya zan ba a tantamce su ba, aka yi rakodin ɗinsu, aka karance su, to lalle za su ɓata har abada. Idama sa ema osa oyeya san ki'i ba. Ma'ana da Hausa. Ku gado, gado ne dan ƙwarai ba zai juya ma gidansu.